lallai mu mun zama masu gargadi fi hayu ku kullu amrin hakim a wannan daren ne ake rarraba dukkan al'amari wanda ya kasance na Allah ta'ala al'amari na hikima wannan al-lailatul mubaraka din da Allah madaukakin sarki ya ce mata al-lailatul mubaraka inna anzalnahu fi lailatul mubaraka sai Allah madaukakin sarki ya wara wata sura إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قلنا مدرسة إنا أنزلناه في ليلة القدر للليمون سوكت القرآن أسلم جرى قد Allah ya sake tambaye tambaya cewa ma adraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai abin da ake ce majaran qaddara iya ba da amsa ce lailatul qadr khayrun min alf shahr lalle daren qaddara ya ci watanni dubu daren watanni dubu su ne shekaru 84 da da wani abu shekaru 84 da da wani abu da yan watanni sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa khairu min al-tanazzalu al-mala'ikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim mala'iku suna sassauka a cikin wannan daren da ar-ruh mala'ika jibril alayhi salam a matsayin su shugaban mala'iku Allah madaukakin sarki yace bi idni rabbihim suna sauka ne da izinin ubangijinsu ubangijinsu ne ya sassauko min kulli amr suna sakkowa da dukkan wani al'amari salamun fi hatta mablaifa shi wannan dare na kaddara to aminci ne shi har lokacin da alkulin ke ci wannan daren na da Allah ta'ala ya kira shi da lailatul qadr wannan ayar ta wannan sura ta fito da falalolin daren falalar da ta farko an saukar da alƙur'ani ta cokam a cikin wannan daren saukarwa wata irin saukarwa saukarwa daga allahul mahfuz zuwa sama'u duniya a wajen da ake cin shi baitul izza kamar yadda ya tabbata a hadisin al-imam al-bukhari cewa saukar da Alƙur'ani da ake nufi ana nufin daga allahul mahfuz kitabun maknun kenan alkitabun kitabul maknun shine allahul mahfuz littafi wanda ya kasance tsayayye koyayye allahul mahfuz wanda la yamsuhu illa al-mutahharun ba wanda suke kaiwa zuwa ga wannan allo na daraja allo da rabe sai mala'iku wanda Allah ya ya ne Allah ta'ala ya umarce su fato al daga Allahu mahfuz su zo su aje shi a wajen da ake cin shi baitul izza a sama da daya to wannan an yi shi ne a jaran kadiya shi ne na sannan alala ta bi ta lailatul qadr Allah ta'ala ta fi hajjuka kullu amri haji a wannan daren ne Allah madaukakin sarki yake yin budget yake rarraba abubuwan da za su afku a shekara shine malamai suke ce mishi at-taqdir sanawi Allah madaukakin sarki a babi na kaddara yana da matakai guda biyar yake kaddara al'amurra a ciki akwai abin da suke ce mishi at-taqdir al shi ne da farko Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara komai kafin wannan abin ya faru a lokacin da ya halicci alƙalami ya ce mata uktub Allah ya halicci alƙalami ya ce yi rubutu alƙalami ya ce ma da aku ya rabu me zan rubuta ya Allah Allah ta'ala ce uktub maqadira kulli shay duk abin da zai abu rubuta numfashin da za ka yi duk abin da za ka yi Allah ya gaya ya wannan at-tasbihul ajali sannan kuma akwai at-tasbihul Shi ne wanda Allah ta'ala ke yi duk shekara kuma yana yi ne a daren a shine lailatul qadr da wannan sura da ake cewa suratul qadr ta mun bayani sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kusantar da yake tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha falalan wannan jihar na uku ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yana sa mala'iku sassako sassako tanazzalu mala'ika mala'iku suna sassakowa wa ruhu da mala'ika ne suna sassako kaga wannan falalolin guda uku sannan Allah madaukakin sarki yake cewa khayrun min alf shahr wannan daren ya ji watanni dubu daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala mun ga wannan halaloli ne mace mace na wannan su na wannan dare to bayan wannan falalar da wannan dare yake da zamu yi wasu hadisai suka kawo wannan عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طوفوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواقعت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر وأن حديث أن تقول في أصحاب صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن عمر لا يا بكاتب ترجمه hadisan sun gabata da yawa a cikin wannan littafi a takaice dai yana cikin sahabbai masu yawan riwaya waɗannan guda bakwai diban fayi eh abu hurairah yali ibn umar ibn umar radiyallahu ta'ala anhu shi ke bin sayyiduna Abu Hurairah a yawan hadisi daga cikin abin da aka san sayyidina Abu Abdullahi bin Umar da shi ne kin shugabanci baya son shugabanci sannan daga cikin abin da yake shahara da shi akwai ruku da sunna katamawo duk abin da ya gama manzon Allah sallama yayi to shi ba ke yayi sai dai idan wannan abin ya tabbata cewa ke kan cewa Allah idan ke ba abu ne da Allah ta'ala ya kefa annabi sallama da shi to sai da Abdullahi baje amma ba da ba a ce wannan abin ya shafi ba bane shi kadai duk abin da manzon Allah sallama yayi in dai sai da Abdullahi ya ga ko ya fasa shi ma sannan cikin darajar sa yana matashi amma duk sahabban annabi sama suna girmama shi saboda wannan dabi'a ta su gudu shugabanci yasa har ya koma ga Allah bai taɓa yadda ya zama wani shugaba yana karantar da ake sannan cikin abubuwan da ya shahara da su duk fitilu da suka abu na jarabawa a tsakanin sahabban annabi sallama Allah ya tsare shi shiga ciki ba har yana da wani kauli sai la ambata mana yana cewa duk wanda ya ce ya zo ya shige rigima shiga wannan fitilar to sai ya ka masa takobin da yake nuna cewa wadan da zai ya ka dan wutai ya kawo masa wannan takobin daga daga Allah cewa Allah ya rubuta cewa ya yaki wanda da wani kuma wanda da ya zo kai to da ka aka Allah ta'ala ya tsare shi da shiga cikin fitina Allah ya tsare mu daga shiga to na Abdullah ibn Umar yace anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul qadr lalle wasu mazaje daga cikin sahabban annabi sallama uhu lailatul qadr an nuna musu ya ra'ada أنونا مبدع القدع في المنابعة ثم فرج في السبع الأواخر عشرين دبقي أبقى الكرشي في السبع الأواخر أبقى الكرشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الزفن يتي لذلك هو سخباش الأواخر يتي رؤياكم قد تواقعت في السبع الأواخر إنا فوقنا ان الله والله فرتنا قيادات في اخصي بالكرشي حب ليله القدر انا تاب سنه ابقن كرشن فمن كان منكم متحريها والذي يداف ليلة القدر فليتحرها في سبع الأواخر ويداف من لقد لقدر عبقي تلك الشيء وأن حديث wannan hadisu da sai na Allah ibn Umar ya koyi shi kun ga na farko yace uhu lailatul qadr malamai suka ce wannan dilala ce suke tabbatar da cewa anna lailatul qadr tuha fi mana lalle ana ganin lailatul qadr a cikin bacci sai a nuna wa mutum a cikin mafarki sai ya tabbas da lailatul qadr ana ganin lailatul qadr Annabi sallama ya tabbatar musu kamar yadda shi kanshi Annabi sallama bai sama yayi mafarki za mu gani a hadisi nan gaba manzo da kuma yayi mafarki cewa an nuna masa lailatul qadr an nuna masa a daren 21 kuma da ya ganshi sai ya ganshi yana yin daga ruwa da kafo da aka wayi gari da safe shi ke nan fawakafa masjid sai masallaci ya zubar da ruwa wa kana masjidu sallallahu alaihi wasallam ala alihi dama kuma masallacin manzon ma marufin sa janni ne janni ne na dabiru sai masallacin a zuba jama sai mai sahabi ce sahabin da ya sai ce fa absarat aynaya rasulullah yasjudu ala filin wa mari manzon sama da taji yana yin sujada a cikin a cikin ruwa da kuma tabo wannan abu na farko ke da dukkan wannan hadisi ke anna lilatul qadri tuha fil mana za a iya ganin daren kaddaran nan a cikin bacci za a iya sannan akwai alamomi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa cewa تصحب الشمس في صديحتها وليس ولا شعاع لها rana za ka bayyana da hawaye an waye gari da yadda kadiri da daddare in aka wayi gari to da safe rana za ta fito na a al'a ba za ta ga kashe ido mutum zai iya kallon rana ba za ta kashe masa ido wannan alama sannan manzon Allah sama a hadisin al-Imam Ahmad riwayar sakiduna Ubadah bin Salih radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar da cewa za a tashi safiyar ranar ba zafi ba yanayi ne daɗi kalai ihtihama la qarra wa la har ba zafi ba sai amma sauran abubuwan da ake kawowa game da lailatul kadiri duk ba duk tarkunoyi cewa bishiyoyi za su kwakwalta daga nan za ka yi mutum yana kallon mata kila ya dai da talabijin sannan kuma karnuka a ranar ba za ta rika haushi ba duk wannan annabi bai faɗi tarihi ne na mutane kurafat tatsuniyoyi ne na mutane amma waɗancan alamomin da aka ambata su ne suka tabbata a cikin hadisai ingantattu wasu suna cikin sahih muslim wasu suna cikin muslim na Alimamu ahmad da sauran littafan sunan na hadisi wa abu na farko kenan anna lailatul qadri kuma fi za a iya ganin da lailatul qadri a cikin barci sannan annaha qad takunu fi sab'i al-awakhir za a iya samun ta a bakon karshe asbabul awakhir na farawa ne daga 23 23 ashirin da hudu ashirin da biyar ashirin da shida ashirin da bakwai ashirin da takwas ashirin da tara idan wata ya yi idan ko bai wata bai nukusani ba talatin duk da cewa malamai suna da maganganu saɓani ne yawa a game da wata rana ce ake samun wannan daren da ake ce masa daren zulfadar al'imamu na hajjar a cikin fatul bari sai da ya kama hanzaru guda a kai da shi akwai waɗanda suke cewa ana samun ta ne tun da Allah ta'ala ya halicci duniya to akwai lailatul qadr wasu kuma suna ganin a'a suna cikin rafa'isul ummati muhammadiyya lailatul qadr na cikin abin da Allah ya kebance mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yan gata da sannan kuma akwai kaulin da ke ganin cewa kowace rana za a iya samun da qadr amma duk waɗannan maganganun al da hadari ya kawo su domin malamai sun ambace su amma sai kauli na ashirin daidai sai ya ce shi ne daidai annaha tujadu fi autarin ashirin awakir bin ramadan fi kulli a ana samun lilatul qadri ne a mara-mara na goman karshe a watan ramadan kowace shekara to da kalilatul qadri mutakabbira kullu a'lam kowace shekara ana iya samun wannan daren mai albarka daren lailatul qadr kun gane ya kawo wannan maganganu sannan ya ce wannan ne mazhabin al-Imam Malik da Imam Sufyan al da sauran manya-manyan malamai duk sun tafi akan cewa ana samun lailatul qadri a goman karshe kuma na Ramadan sannan hadisin gaba ce an ambata mana goma karshen ba kullum ba a'a al'auta a mara-mara kenan ashirin da ɗaya sannan ashirin da hudu, sannan ashirin da biyar sannan ashirin da bakwai sannan ashirin da tara wannan su ne kwanakin da ake ta haɗi da lafin ƙadar jiha ake dafa da lafin ƙadar jiha in zai iya dacewa a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da wannan dare mai albarka sannan wannan hadisin yana tabbatar da za a iya yin mafarki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama ya tabbatar da wannan abin ya zama shara'a. amma bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya laysa min mafajir at-tashri'i la mafarki baya cikin abinda ake daukowa a kafa shari'a musulunci za ka zo ka ce ka yi mafarki ta ga an baka kaza ba shi yasa ko ne ladin kadirin mutum ya ce ya gani a cikin mafarki sai an masa tambaya ya kaga lailatul qadr yace ai da yake ne lailatul qadr sai aka nuna masa ga ina an hada ana tibiki ana karawa ana kida wani mai goge na ta kada goge a a a ba lailatul qadr lailatul qadr ne kai lailatul qadr ila amma ba lailatul qadr lailatul qadr sannan ko kike da ana goge a kago ne ko da aslan mafarki a jira hukunci ba hujja ba sai idan an yi kuma da jai yadda muka ambata a game da abin da ya shafi kiran sallah lokacin da sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih yayi mafarkin cewa ya ga kiran sallah ya zo gaban annabi sama ya ambata masa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabbas haka ne yace allimha bilalan fa innahu anda qawlan minka sayyidina Umar yace ai shi ba ya wannan mafarkin fiye da kwanaki a cikin da suka sun yace me yasa baka ambata mana ba yace ai na ga tabaqani biha Abdullah ibn Abd Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih sai na ga Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih ya gabace ni shi yasa sai ban ambata wannan hadisi ba yana tabbata ba yana ba da hujja ba ne ko kafa a ɗauki mafarki a matsayin hujja a shari'a musulunci mafarki ba hujja ba ne a yasa suke da wani karin magana suke cewa man ishtaghala bil manamat fa bil gunama duk mutumin da ya shagalta da mafarki kullum buli buli a ce an yi mafarki yanzu ne ya kwanta sai mafarki da rijiya a ko tashi ya ga ya ga ya ga ya ga har da mafarkin ya jirgin sama za su tafi ya na ya tashi ko ce to wani irin jirgi ne ya ce ai kuma abin da rasu ba su ke kuma ba ce ka je ka sake dubuwa ka ga wani irin jirgi ne ya ce su dai abin da aka zo yi ko ba ka ke so a rediyo ba to mafarki a mutunci ba hujja ba ne da wani zai zo ya kafa hujja da shi ya ce ai ya gani ba a hujja da mafarki a samu lokacin da aka sama ke da rai in kai mafarki za ka zo gabanta ke tabbatar da cewa wannan daidai ne ko ba daidai ba asama da wanda suka ce za a ke fanta mafarki a wannan zamanin su kansu sun ce ba kowa bane zai ke fanta mafarki sannan ba dole bane da mutum ya fanta maka mafarki ya zama daidai sannan wanda zai fanta mafarkin nan ana bukatar sai su fasi da wasu kokoki masu yawa wanda a cikin mutanenmu kaɗan ne za ka samu kila wanda za su iya cika waɗannan kokoki da zai su na su shi yasa wani malami yake cewa bai kamata ma yanzu a bude kofar fassara ma mutane ba barki ba in ka bude ma mutane kofar fassara ba barki ka zama boka kuma sannan mutane za su shagalta da fassara mafarki su daina tambayar aji ruwan wani ya fassara ba zai da zama da tilas sarki da yake shi da yake a duk ko har ko dai yana son a fassara maka ya fassara maka sa'addan a musulunci in kai mafarki ma inda na shari ne aka cika kawo bakin ka sai shi kar ka ba kowa labari sannan kuma aka ba da ladabi in kana bangaren dama ne a kwanci ka suka koma bangaren hagu sannan kana bangaren hagu ne suka koma bangaren dama sannan kuma ka karanta falaki ka karanta kuma da falaki da za su a dukkan kasannin jikin da ka tofa tofa a dama ka tofa a hagu sannan ka roƙi Allah ta'ala wannan abu da ka gani mara kyau Allah madaukaki ya sa kai ya zama da gaske idan ko kita mafarki ta yi na alkhairi ko babu laifi ka zo ka ba ɗan uwanka labarin waɗanda kai yarda da su kuma ka ce ka tsaya ta addu'a wannan mafarki da kake yi Allah ta'ala ya tabbatar maka da shi sannan za ka iya tsammanin mafarki ga mace a kai mafarki da kamar ta alheri ne amma kuma a jumlan fassara ya zama maka mara daɗi shi yasa ko na alkhairin wasu malamai suke ganin cewa mutum ya kama bakin ke shi ana ba da labari wani Muhammad bin Siri rahimahullah ta'ala sahabba ta tabi'i yana da cikin manyan manyan masana mafarki yana zaune da almajiran sa wajen da ya fara sai sa wani mutum ne ya ce an yayi mafarki yana kiran kalla shi kenan sai ya ce masa tafi hajji za ta ana na wani ya sake dawa ya zai ce masa an riga ta mana ne mafarki ce mafarkin mai kai da ce na yi mafarki kuna kira sanda yi ce ta tsirif mutum da ku ya ta, ya ce za ka za ka yi kuma za a ne maka hannu dukkanin su mafarkin kiran sallah ba ta kai to shi ne sai almajiran al-imam muhammad sirin sai suka tambaye shi ya haka mafarki ne amma sun bambanta yace shi wanda yace ya yi mafarki yana kiran sallah ai Allah ta'ala ya ce wa addin fil nas bil hajj يأتوك رجالا وعلى كل ظالم يأتين من كل فج عنه وأسلم في الناس كما كيف وكتنر مع الأذان كما سلم كيف وأسلم كتنر cewa zai fi aikin hajji to hajji ce shi kuma wancan ai Allah madaukaki zaki na ta fa asana mu'adhdhin ayyatuha al-eid innakum lakarihu yace me yi kuwa yi kuwa ce ya ku ayin da ku da ku da akwai magana in barayi da wata yi masa ana so ku ji da ba wacce ya je aka yi sata aka guntule mai hannu shi kuma wancan ya je ya tafi ya yi da shi sa ba a ce lokacin da ba ta kawo wani wani kuma ka ji a fassara kila a kusa fassara maka ya zama ba zai zama maka daɗi ba in kai mafarki ka yi addu'a in alkhairi ne Allah ya tabbatar maka in ba alkhairi ba ne Allah ya kawo maka da wani shan shi ke nan ba sai ka zo ce a fassara maka mafarki kun gane sannan hadisi ya ce bi sabai awakhir bakon karshe akwai hadisin da ya zo da al'ashul awaqib za mu kai karanta shi nan gaba malamai kamar al-imam al-qurtubi rahimahullah ta'ala a cikin littafin al-mufti yake cewa babu cin karo tsakanin waɗannan hadisa dukkanin su suna nufin ƙarshen ne wata na Ramadan goma karshe ake in ka so ka ce daga farkon goma ashirin da ɗaya ranar ashirin da ɗaya daren ashirin da ɗaya daren ashirin da uku daren ashirin da biyar sannan kuma daren ashirin da bakwai sannan daren ashirin da ta dukkanin su ana tsammanin za a iya samu da lafin kadari a ɗaya daga cikin su in ka so kuma sai ka lissafa daga ashirin da hudu kaga shi ne saboda lawahid kenan ashirin da bakwai ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da ta waɗannan su ne kwanakin da ake tsammanin a samu lafin kadari a ciki sannan mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ba a ayyana wannan ranar wannan maslakin mafi yawancin sahabbai kenan in banda sakiduna Hudayfa bin Yaman radiyallahu ta'ala anhu wanda ya ruwaito aka ruwaito da gare shi yayin rantsuwa yace ya tabbatar da 27 ga wata yace ya rantse da Allah 27 ga wata malamai suka ce shi ma babu cin karo maganar sa ai 27 nan a ciki cikin kwanaki kwanakin ƙarshe ta ce to da in ta faɗo ranar ashirin da bakwai ce shi ce sannan kuma Allah ta'ala yana da hikima da ya koye mana wannan rana mai lafiyar kajiri saboda me saboda mu yawaita ibada a cikin wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman ƙarshe ta zo to jadda wa shadda al-mihla wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu وذلك القوم إذا قوم كشيء تعرض من تشكه وجدع في العرب بارضون وشد الميزة في حول مزاجزة بعض الأدوان إياه ومدك وخذوك هو شد الميزة يزاج لن أحيا ليلة يرايا جرد أجمال أيا سنو عن قضى أهله سنة إلى لنزي تايد سجدنا أمر في الخطاب رضي الله تعالى عنه يا بسجير البتاج تاجي أجدنك da matansa da ƴaƴansa ke duk ka ki sallah saboda me saboda fatan samun wannan dare da ake ce maka lailatul qadri a cikin arabci da falalar da ake samu a ciki da na isha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi Ta ce ya ma'aikin Allah idan ina tsammanin daren nan lailatul qadri ne me ya kamata in ce wannan sanin yace kuli allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah madaukakin sarki kai ne yawan yafiya ne ya Allah ka gafa ka yafe mu za wa ja mutane ne ma ya Allah ku kike in ka tabbatar da kana da abuwa ai ke? sai mutum ya ya mutu ma yawa ba ba ka da zuwa da ake kenan a ranar da ake tsammanin daren lailatul dare ne na lailatul qadri to a wannan lokacin sai mutum ya wannan addu'a Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai ne yawan yafiya ya Allah ka yafe kowa ke da zunubai a cikin Allah ya halicce mu da zunubai cikin zunubi muke kullum in ka mutu daga wani kashi ga wani Allah ya Allah ya buɗe mana kofofi na tuba da neman yafiya da neman gafara da bibire shi wannan ne Allah ba shi ba ta gaba wannan hadisin ke saboda haka babu cin karo tsakanin da hadisin da zamu karanta mai cewa goma karshe nan ya ce bakwan karshe a saboda awaqif daga 23 zuwa karshe an aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعروا ليلة القدر في مثل من العشر الأواخر عائشة رضي الله تعالى عنها ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما وشدت في قوة يوم حديثي أجل صحفة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سنة ما شدت في قوة يوم فكر أشبار تدوري أحاكا تشي في قوة يوم فكر والحديث حديثي أجل صحفة النبي صلى الله عليه وسلم تشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل ياتي تحروا ليلة القدر bidafan lailatul qadri wato daren kaddara fil witri amara ila ashirin ashr al a goman karshe goman karshe shi ya sa da shi mana malamai sun hada wannan hadisin da hadisin da ya gabata amma Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin shakku muslim dinsa cewa babu cin karo a tsakaninsu duk da suna nufin a karshen Ramadan ake samu shi yasa a cikin dalil gudu idi mai miladi a cikin Allah ta'ala a cikin littafin tazubdatul aha yake cewa abinda ake fata yi yayi shine idan Ramadan ya zo tun daga farkon sa ne zama kullum cikin ibada yake tun daga farkon Ramadan ya zama cikin ibada yake sai ya ce fa in ba'ufa idan musulmi ya zama rauni ya kama shi to ya zama ne ya zama yana da kai a al'ashin a wani abin da ya kuma amma asali musulmi mu dakke musulmi mai kwazo shine wanda ana cewa ramadan ya zo shi kenan kuma zai zama ibada sallah karatun alqur'ani sadaka sauta yara ƴan uwa halartar majalisin tafsiri ba abin da zai rike alhaji amma mai rauni a cikin musulmai shine wanda kila ramadan din ya zo tun daga farkon su har ai goma ta farko ai goma ta tsakiya to goma karshe ne sannan zai iya dagewa ya samu abin da zai iya sama shine zai an tattara idan ma'aikacin gwamnati ne zai daidaita ya ce kila abin da zai sha'ani wanne fitin sa ya fara daga wannan lokaci wadan kasuwa ne san yadda zai yi daidaita to da rika samu yana halartar hadisi da daddare mun gane a wujiri dai ake samu goma a goma karshe na Ramadan in an tambaye mutum an yi shahrin kujan lailatul qadr ne sai mutum ya ci shahru Ramadan ko sannan wa fi ayi yawmin sai mutum ya ce fi autarin ashrin awal ana samu ne a mara maran goma karshe da 23 ashirin da tara. Allah ta'ala ya dakatar da mutum sai ya dace da dai daga cikin waɗannan kwanaki guda waɗanda aka lissafa a ƙarshen gaba Allah ba mutum ya ma ya shi عن عبد سيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأشهر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صليحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريد هذه الليلة ثم أوتيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من طبيعتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل متر قال فنظرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عيشه فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبهته أثر الماء وطين للصلح إذ جاء وإشبه daga sayyiduna Abu Sayyid al-Khudri sayyiduna Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin sahaba sai daga kai ma yawa riwaya guda bakwai kiwa kai yace أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر lallai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a goma tsakiya goma tsakiya min ramadan goma tsakiyar ramadan fa ta kafa wata shekara ce yi itikafi qalat yace man i'takafa mai duk wanda yi duk wanda ya yi itikafi tare da ni fal ya'takif itikafi a goma karshe ya wuce ya tazarci a goma karshe sun ga masu sa wayannan a baya sun zo hana su ne daga baki wanda suke zuwa suna sa waya na jamus suna zage zage za a cice abubuwa in ba karatu ke zuwa sai dai ku zo ku ta shige da fice ta kallon kowa daga nan wata munafiyar shi ke kallon kowa na bukatar da ba kowa wanda suke zuwa suna sa wayan nan a baya zan sa su cince ko kuma su da su mutane in ka san ba ta ci dawo ka dawo cikin nan daga nan za mu gane ka kaba wayan ka cince in ba ta ka ce ka za ka bar ba da kuni ce magana ba watan can da shan a duk ku cikin musulmin su sun mutane ku ba su da lalace Thank you. sai sai shekaru ba abin da muke tsina da Allah ta sani ya ce aka ce ba a saka ta'aman hatta idan kana tsayyar da dawo shi wata shekara Allah ta sani ya yi itikafi har sai da ya kai daren ashirin da ɗaya وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه kuma daren da da safa zai fita kenan daga itikafin ya gama itikafin shirin da ɗaya ga wata da daddare in ya waye gari da safe to ya yi niyyar zai gama ya gama ta ke nan, domin ya yin itikafi ya saba duk shekara yana itikafi ne a goma tsakiya to wannan shekara manzo Allah sama yin itikafi aka kai daren 21 ga wata yana tsammanin safiya ta iya fita daga itikafi qala sayyid man i'takasa ma'i duk wanda ya yi itikafi tare da ni a wannan shekara فليعتكف في الأشهر الأواخر ويتدرج يتقبع يتقاتل يتقبع يتقبع يتعار ساعة يقوم الكرشي فقد أريد هذه الليلة hakika an nuna min wannan daren har shi ma a cikin mafarki ke uribu an nuna min wannan mafarkin duk da manzalin sama akwai hanyoyin da Allah ta'ala ke nuna masa abubuwa akwai at-tahyi al-imam ibn qayyim rahimahullah ta'ala a cikin kitabun madarij al-salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kawo nau'ukan da Allah ta'ala ke manzalin sama wahayi daga ciki akwai at-tahdith at-tahdith al-qalbi Allah madaukakin sarki yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zuciyarsa sannan kuma akwai al-ilha akwai bambanci a tsakanin at-tahdid al-qalbi da kuma al-ilha al-ilham shine manzon sama kawai sai ya ji abu haran at-tahdid al-qalbi kuwa za ji ana faɗa masa abin ne a cikin zuciya duk wanda Allah ta'ala na manzon Allah sama wa'ayi to shi ne manzon ya ce hakika an nuna mun wannan daren kuma unsituha ya kamantar da ni bi hikmatin arada Allah ta'ala saboda wata hikima da Allah ya nufi wa qad ra'aytuni hakika na ga kaina asjudu fi ma'in wasinin ina yin sujada a cikin ruwa fi ma'in a cikin ruwa wasinin da kuma laka min fadihatiha a tafiyar wannan daren da aka ce mai shine lailatul qadr altamisuha fil ashf al awakhir to ku ci gaba da neman lailatul qadr a goma karshe waltamisuha fi kulli mithl sannan ku ci gaba da neman lailatul qadri a kowane witiri a wannan goman karshe goman karshe amma wuce. marar goman karshe qala mai riwaya yace shine sayyidina Abu Bakr al-Khudri fa matarat as-sama'u tilka al-laylata a daren 21 so ji aka yi ruwan sama 21 ga wata wa kana ala arishin sannan masallacin manzon Allah ta sama da ba an yi masa rufi ne da ganyen sai zubar da ruwa fa'absarat aynaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai idanuwa da suka gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi athru alma' wa tin abushin annabi sallallahu alaihi wasallam akai alamar lata da kuma ruwa da usubi yi da wani shi a tarihi 21 kun ga wannan hadisin bai saba hadisan da suka gabata mu bi shi mu fitar da fikihun da ke cikin sa na farko kada ya tada fil ashri aw da ramadan malamai suka ce fihi dilalatu ala anna al-i'tikaf yajuzu fi kulli waqt ya halatta a i'tikaf a kowane lokaci wa fi kulli shahri kowane wata ya halatta a i'tikaf sannan kuma a cikin ramadan din ya halatta a i'tikaf fil ashri a awsat a goma tsakiya kamar yadda ya halatta mutum ya a goma farko amma wanne aka fi so A ahraha shine al-ashrul awakhir goma karshe shi aka fi so domin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rabu akan take amma da manzala da sallama ya ci gaba da yi ba ya an goge hukuncin itikafi bane a kowane lokaci ya halatta mutum itikafi a kowane lokaci sannan itikafin annabi sallama to tari ya fi faruwa ne a cikin ramadan sannan hadisi na nuna mana cewa ashe ranar ashirin da ɗaya ga wata tana ɗaya daga cikin ranakun da ake tsammanin a samu ne na ranar ashirin da ɗaya na cikin ranakun da ake tsammanin a samu ne na domin an nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam lailatul qadri a ranar ashirin da ɗaya ga wata kuma aka fassara masa shi a mafarki cewa zai ga kansa yana yin mai yana yin sujada a cikin laka da kuma ruwa sahabu da ya fito hakiki ya ce ido na ya ga Allah sallama da aka wayi gari sai na ga manzo Allah sallama a goshin sa akwai alamar ruwa da kuma ko kuma laka saboda ruwan da aka yi da daddare daren 21 ga wani wannan na tabbatar da haka sannan wannan na nuna mana ana yi fita da safe. ana fita itikafi da safi shi yasa wasu malamai suke ganin cewa kutaki itikafi bai da kayyadaccen lokaci ya ka lokacin da mutum ya kudurta yana ganin ya ɗibi zai yi kwanaki da za kuma yana tsammanin ya fita a lokaci kaza ne in wannan lokacin ya yi zai fita iyaka dai idan mutum ya kai goma karshe malamai suka ce an kusan mutum ya fita idan an ce an ga wata mutum ya yi itikafi a goma karshe ranar da aka ce an ga wata misali ce aka ce ashirin da tara ga wata an ga wata to ana sanar da ganin wata su mutum ya tafi ya fita daga itikafinsa ba sai ya bari safiya ta yi ba ko ya tafi masallacin idi sannan ya ce ya dawo gida. Mun da za mu gani a matsalolin kafin nan gaba. sannan wannan hadisi yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai iya mantar da shi wani abu amma duk abin da Allah ta'ala ya mantar da manzon Allah sama to darasi ake san a hita yasa manzon Allah sama ya rabkarwa a talla aiko mun karanta a hadisin baya hadisin da ya dai manzon Allah sama maki ke raka'a hudu sai raka'a biyu mai sallar ya ya jingina da wani katako a cikin masallaci ya ɗauki hannunsa na dama ya haɗa da na hagu ya dora kuma akan gwiwarsa mai zuwa ya ce ka annahu gabbanu kamar annabi yana fushi masu gaggawa a cikin mutane suka fita min abwabin masjid daga kofofin masallaci suka je waje kuma suka kafa dandalin tsira ana cewa ai an rage sallah ai an rage sallah a mutanen da suka tabbata a masallaci akwai na kai, sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da na umar fahaba an yukallimahu suka ji kurjinin su manzala ta sama tambaya amma a masallacin akwai wani mutum shi ya dai su yuqalu lahu yadai ana ce masa zul yadai sai ya ce manzala sama azufifat salatu am nasida ya rasulullah an rage sallah ne ya manzo Allah ko ko ka manta ni. sun sun ce ma ki fatwa ma naki ki ba rage ba kuma bambanta amma kuma sai ya ce a kama ya kulu kul yadai magana da zuwa ne yake haka take sai sahabbai suka ce ai haka yake manzo sun saba raka a kai. sai manzo sami yake ya raka abi ya raka abi sannan kuma bayan an gama sallah sai yayi ba ya raka yadda da guda biyu ka gani ke to daga Allah subhanahu wataala zai sa manzon Allah ta sama ya mantuwa Allah ta'ala da kansa ya ce ma nastaqbil ayati aw nunjiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ma nastaqbil ayati mu taɓa da wata aya ba aw nunjiha ko kuma mu mantar da kai ita na'ti bi khairin minha aw mithliha tabbas sai mun zo da aya da ta fita alkhairi ko kuma mu zo da mafakon wanda muka mantar da kai ita ko kuma wanda muka sa aka goge to da malamai suka ce fihi jawazu nisyan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lakin nisyanahu ya'ti bi yusabbita Allah subhanahu wa ta'ala hukman min ahkam ad-din manzon da sama zai iya yin mantuwa amma idan ya mantuwa duk mantuwar da zai Wa ana so ne a fitar da wani darasi ana son a samar da wani hukunci ne daga cikin addinin musulunci sai a sa manzon da sama ya mantuwa sai a fitar da wani hukunci a nan an mantar da manzon da sama ne na qadri malamai akwai riwaya tabbata cewa wasu mutane ne suka yi rigima manzon da sama ya yi niyyar ya fito domin ya faɗi cewa ai lailatul qadri ranar kaza ne kada wani ya sake shan wahala sai rana kawai ita ce tabbata hada sannan kawai sai aka samu su kai hikima a masallaci aka yi ce ce ku ba fa dan ba su kai ba ce ce ku ce suka yi wanda ya gaya wancan magana wancan ba gaya mu wancan ba zan da shi fitowa sai ce ai an mantar da shi riwaya ce sahihi sai na Abdullahi na Abbas ya ce mun gode ma Allah da ya sa ma aka bantar da manzo Allah sallama domin da ba a bantar da manzo sallama ba da takasala nasu da mutane sai su zama kasalallu sai su koma ba za su yi ibada ga Allah ta'ala ba sai ranar ta zo ku duba a wannan a wannan zamanin namu dan wannan zamanin namu ne wannan karmin ne haka firin jayar da cewa ranar 27 ga wata haka ake cewa aiko rana ashirin da bakwai haka ake faɗa wa jama'a kawai ba ma wata rana an ba wata rana ka duba masallaci rana a masallatan da ake da hajji rana ashirin da bakwai ba zan manta ba shekarun baya lokacin a wani masallaci lokacin ina cikin masu jan masu jan da hajji sai a zo sai ka zo suna cewa an ga malam yau official addu'a da ai dama makaranta a makaranta ne student ita za ta yi malamin official addu'a za a yi masallaci zai cika tankam ba a mata katinki amma sauran kwanakin ba a zo kaga magana ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ta ga ku cewa la takatan la da mutane za su koma su zama katalallu zama malalata ba za su kai wani katabut ba kawai sai su wata an ce da ranar sannan sai su fito su ibada saboda su dace da wannan daren to Allah a cikin hikimarsa subhanahu ta'ala sai ya koya wannan ranar ya sanar da manzon sallallahu alaihi wasallam amma kuma inna Allah ta'ala yuqaddiru maqadirahu bil asbab Allah yana yin kaddara ne amma ta hanyar sababi sai ya sanya fadan da waɗannan mutanen suka yi rigimar da suka yi da tatar bakin da suka yi sai ta jawo cikin da zai sa manzon da sama sai Allah ta'ala ya mantar da shi ko da ke ce falsani su hadi akil awa wal su hadi kulli wutri a je a ci gaba da nema a marar goman ƙarshe wanda Allah ta'ala ya dace da shi ke nan sai ya dace su wannan ke malamai sun faɗi wanda fikir sannan a cikin fikirin wannan hadisin na nuna mana yadda masallacin manzon su da yake masjidu mutawabi' masallaci ne da babu abubuwa na shagaltarwa a cikinsa masallaci ne aka gina shi sannan aka yi masa jami aka sa masa gai aka sa masa ganyen dabino da shi aka yi saboda su can ba a ruwa maka da madina da bija sun an musu ruwa a shekara su biyu to abun faɗa ne da maka da madina aka yi ruwa su biyu ina jin akwai shekarar da na ji aikin hajji dubu biyu da shida wannan shekara tana cin shekarun da aka yi ruwa an yi ruwa kai wajen hudu ko mu mun shaida wajen guda biyu ko uku ko abun magana ne za a yi ta magana sai kuwa kaga Allah zai ga shi banban ko mu abu ku so gudu so kai ka ga yadda ido zai koma da kullum ba su dan dade ba su ba idan kuwa masu hankali zai ga su dude amma ga falalu ne so ba za su damu ba wanda zai yi wanda baya yin cefane ya ci ba su gane ba za su gane ba su ga damuna ba su ba an dade ba a yi ba ta kai ta dai waɗannan hadisan da imamu jama'i ne rahimahullahu ta'ala Thank